makocinmu ne mata fyaɗe to mun je hizba daga hizba nan ta unguwa uku aka tura mu ta nan sharaɗa mun zo sharaɗa an kai ta asibiti kuma ba a gama bincikan lafiyar ta ba sai aka tura mu ɗan dawaki polis to nan ma muna zuwa asibiti da ita wannan muryar mahaifiyar wata yarinya ya shekara tara da haihuwa hadiza abubakar kenan ke korafi dangane da cin zarafin fyaɗe da aka yi wa 'yarta a unguwar hutoron walawai a jihar kanan najeriya mahaifiyar yarinyar ta ce tun bayan da aka yi wa 'yarta fyaɗe bayan babban sallah har kawo yanzu ba a hukunta mai laifi ba ga yarinyar tata na fama da wani ciwo da ya fito mata a matancinta wanda yake hana su barci da zarar dare ya yi akwai wani test da aka rubuto mana yan sandan da aka gama test din an mata test din aka ce to mu je mu kai wa likitan wanda ya rubuto mana test din ya duba result din ya gani sai ya ce ba zai je ba daga nan na hakura nan ma na tattara na basu takardun na to na zo kwana biyu wani ciwo ya samu a jikin yarinya yanzu na je kotun na same su na musu bayani suka ce su ba su da yace zanyi ta wannan yarinya shekarun ta nawa shekaran ta tara a wani unguwa ne aka yi mata nan ne hoto rawa lawai shi makocin naku da ya mata fyaɗe babban mutum ne babba ne ni ma ya ka da ni wani lokaci ya mata fyaɗe. tun gab da sallah ne abin ya faru aka ɗaga zuwa bayan sallah to da abin ya faru faru a lokacin bai kai ta asibiti ba? Na kai ta. Mun je hisba daga hisba an kai ta asibiti. To yanzu wani irin ciwo ne a tattare da ita? Yanzu dai ga ciwon nan ne dai a gashi nan ban san irin shi bane a sama mafitsararta ba ma iya yin bacci. Gaba ɗaya mun yi iya bakin ƙoƙarinmu me ya faru da saman mafitsarar nata ciwo ne ya fito mata kamar maluru ko kwame kamar dai nama haka ja haka yi mata hmm. jiya ma mun je asibiti an rubuto mana magunguna dai abin da za mu yi mun yi to kuma yanzu ba karfi ya riga karfin mu ya riga ya kare da kuka je asibitin aka duba ta an ce za a yi mata aiki ne ko magani kawai aka ba magani dai ya rubuto mana magani je ya ce in je in ba ta nan da sati biyu in dawo to wannan ciwon da ya fito kamar eh, yaushe ciwon ya fito an kwan biyu eh an kwana biyu kaman kwana nawa za a yi dai kaman kwana biyar haka da ciwon ya fito eh da ciwon ya fito kuma kin ce eh, tun da sallah aka yi mata eh. da aka yi fadin bata samu wani ciwo a wannan lokaci ba da aka yi fadin lokacin ma ba ta da lafiya tana zazzabi ba ta da lafiya aka zo nan gidan hisba muka je asibiti a nan asibitin ma an ɗauki jininta to muka koma can kwana biyu nan ma muka sake da nan ma aka zo a nan hisba ma an yi mata test a nan to su ma duk dai su hada sun ba da wannan din ba su hada sun ba da result din ba nan muka dawo nan ma suka kamu nan dan dawaki police to nan ma muna zuwa asibiti muna zuwa asibiti ana mata test to har yanzu dai muna ta faman zuwa asibitin ga kuma cuta da gaba take yi to shi wanda ya mata fyaɗen yana ina yanzu yanzu su sun ce da ni wai yana kota amma ni ban tabbatar ba saboda in na zo suna ɗaga min lokaci ne wani kota aka kai shi. nan sakatariya abdu bako amma kin ce ki ne ba kwa ganin shi a gida eh ba ma ganin shi a gida su abdu bako eh, kotun me ake cewa haya court me suke ce miki yanzu laga mun lokaci suke hidai su bar rana in na zo hidai su bar rana haka suke yanzu ma yau ta suka ce ba a zama ba a eh, zama yau mata suka ce mun wai in je in dauki lauya ko kuma ma kan na ƙara zuwa to shine na zo ni nan um, yanzu me kike bukata a yanzu abin da nake so a yi mun yarinya ta samu lafiyar ta sannan a bi mun hakkin yarinya ta da ya ci mata zarafi yarinya kamar shekarun ta nawa shekarar ta tara tana zuwa makaranta tana zuwa makaranta to yanzu haka da ciwon tana zuwa ko ba ta zuwa tunda tuwon nan ya faru ba ta zuwa kaman kwanaki kwana nawa kenan tun da dai aka dawo daga hutu mm. to ba ta zuwa makaranta kin ce idan dare yayi ba kwa bacci ba ma iya bacci dare dare yayi a lokacin ciwon ya fi tashi a lokacin ciwon ta ya fi tashi wallahi kullum ba ma iya bacci domin jin gaskiya al'amarin mun tuntuɓi kakakin babban kotun jihar Kano Baba jiba Ibrahim wanda ya tabbatar da cewa tabbas da akwai karar a kotu tare da bata haƙuri da ta saurara har sai an yi bincike a kan lamarin. Shi wannan laifi ne babban laifi wanda dole kotu sai ta tsaya ta riga ta yi nazari ba kuma kai tsaye wannan kotu ma da aka ba ta da hurumin da za ta yi wani abu akan shari'ar. Saboda haka ina ba ta haƙuri cewar ta yi haƙuri insha Allah duk wani matakan da za a bi dan yanda za a samu sauki ta samu hukunci da zai daɗaɗa mata rai za a bi sa dokokin shari'a za a bi su. Mahaifiyar wannan yarinya da yana kira da babban murya da a gaggauta binciken cin zarafin da aka yi wa 'yarta tare da taimaka mata wajen samun magani domin samun zaman lafiyar 'yarta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.